أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta bakwai. wadda ta yi daidai da ranar sha 14 ga watan shida shekara ta da goma sha shida ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai tsarki a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan mai albarka a wannan gari na kano da muke roƙon allah ya ƙara masa tsari da albarka da yalwar arziki yau za mu tashi suratu ibrahim mun gama suratu ra'ad a karatunmu na jiya yau kuma za mu tashi sabuwar sura amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi tambaya ta farko a kan. hukuncin wanda wato hukuncin shin ya halatta a tambaya ce aka wai ya halatta mutum ya karatun alkur'ani a kwance ya halatta mutum ya karatun alkur'ani a kwance asali karatun alkur'ani zikiri ne karatun alkur'ani zikiri ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗanda suke yin zikirin sunan Allah suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma a sassan su ne a kishin gida a kwance saboda haka kaga asali ya halatta a yi karatun alkur'ani a kwance tun da zikiri ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ummul mu'minin ta ruwaito ya kasance yana kishin gida akan kirjinta yayi tilawa alkur'ani alhali tana cikin halin al'ada alhali tana da al'ada kuma ya jingina a jikinta ya karatun alkur'ani wanda yake nuna abubuwa da dama daga ciki ya halatta a yi karatun alkur'ani a kishingide kuma daga ciki yana nuna cewar mace mai al'ada ba najasa ba ce najasar tata a wajen hailarta ce take kuma wannan ba zai hana a yi hulɗa tare da ita ba ko a kyamace ta kamar yadda yahudawa suke in mace mai al'ada tana al'ada sai a sata a wani ɗaki ba za ta cakuɗu da kowa ba a cikin gidan ko abinci sai dai a je a miƙa mata hannu ma ba a so ya shiga cikin ɗaki to Allah maɗaukakin sarki ya wasa'a ma al'ummar musulmi bai tsananta mana ba saboda haka wannan ya nuna haka zalika kuma aisha da um, ummul mu'minin ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana allaha ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halayensa sai dai karatun alqur'ani yana da hali daban-daban halinsa mafi cika shine a karanta shi a cikin sallah tilawar da mutum ya yi a cikin sallah ita tafi kowanne sannan bayan wannan sai kuma tilawar da mutum zai yi yayin da yake cikin alwala yana mai fuskantar alƙibla yana mai zama cikin nutsuwa da kwarjini da girmamawa ya tilawa to sannan kuma a cikin sauran halaye kowane hali ko kana tafiya ya zo kamar yadda a cikin muwatsa sai dina umar wataran suna zaune a cikin masallaci suna tilawa sai ya tashi ya je ya yi bawali ya kama ruwa ya dawo cikin masallaci a hanyarsa wajen shigowa masallacin yana tilawar alkur'ani a hanyarsa yana tilawar alkur'ani kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwarsa ya kira sayyidina umar ya karanta masa suratul fathi da aka saukar da ita saboda haka duk wannan suna nuna kan cewar a kowane hali mutum zai iya karatun alkur'ani sai dai an fi so mutum yayin da zai yi tilawa ya yi ta a cikin hali wato na shiri domin tilawa amma kamar mutum yana a ko ya gaji ko yana son tilawar tasa ta yawa eh, ya ga a kwance ma zai iya yi ya kwanta ya yi babu laifi ko kuma wanda yake halin yanayin yau na rashin lafiya ya sa yana kwance sai ya tilawar a kwance duk a duk wannan babu laifi sannan <clears throat> tambaya ta biyu da Allah ya hukuncin azumi da sallar da matar da jini yake zuwar mata sau ɗaya sai ya ɗauke sai kuma bayan kwanaki kamar uku ko fiye ya ƙara dawowa e to na farko dai matar da jini yake mata haka lallai ta je ta ga likita domin ba haka al'adar jini yake ba ta yi watakila ko dai tana shan waɗansu magunguna a ko kuma ta samu wani canjin yanayin jikinta da ya sa sinadarin da ke cikin jikinta wato daidaituwarsu balance su ya canza wanda har yasa al'ada ta ta jirkice to amma abin da za ta yi a cikin irin wannan idan lokacin al'adar yayi idan lokacin al'adar yayi to sai ta dakata in ta ganshi ya dago ko da wato dufa ne sai ta kame sai ta kame da yin sallah kuma azuminta ta yanke shi ba za ta yi azumi ba a wannan rana idan ya ɗauke sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azuminta idan ya sake dawowa haka za ta yi hasse ta yi kwanakin al'adarta hasse ta yi kwanakin al'adarta idan ba ta da tamizi kenan amma in tana da tamizi hasse ta yi ta tamizi ta bambance domin tamizi ya fi karfi bisa al'ada a wajen sha'anin haila me tamizi wato daga sifar jinin ta gane cewa wannan na al'ada ne in ta gane na al'ada ne sai ta kame in ta gane ba na al'ada ba ne to sai ta ba za ta bar sallah ba ba za ta bar azuminta ba saboda haka ana duba hukuncin ci gaba da tambaya da aka yi a kan sha'anin wato mai yankewar jinin al'ada yanda yake zuwa mata ya ɗauke to idan tana da tamizi ta aiki da tamizi idan ba ta da tamizi to sai ta dubi al'adarta idan da al'adarta kafin jinin nata ya rikice kwana biyar yake zuwa mata sai ya zo kwana ɗaya sannan ya ɗauke bayan kwana uku ya sake dawo mata aka za ta rinka kirgawa har sai ta cika kwana biyar in ta cika kwana biyar to sai ta yi wanka abin da ya zo mata da yanyanke wannan tasa in ta haɗa su ga baki ɗaya in ya wuce kwana biyar to duk wanda ya zo daga baya sai ta yi sallah amma in ba ta da tamiz kenan an fahimta ko in tana da tamyiz kuwa za ta yi aiki da tamyizi domin tamyizi shine yafi karfi bisa al'ada amma yana da muhimmanci ta je wajen likita domin irin wannan abin da yake faruwa wato rikicin jini da yake kawowa ya fita daga cikin tsarin al'adarsa abu ne wanda yake nuni ga rashin lafiya ko rashin wato daidaituwar yanayin jiki to sannan wannan wannan ya ce ina na yi amfani da magani na ciwon ido lokacin azumi kuma har na ji test ɗin shi a makogaro na yaya me matsayin azumi na e to wannan kamar yadda muka amsa wannan tambayar wata shekara malamai suna da ra'ayi guda biyu waɗansu suna ganin cewar wato maganin ido yana shiga makogaro don haka mai karya azumi ne don haka mai karya azumi ne idan mutum ya sanya zai karya azuminsa binan akan fatuwar waɗansu tabi'ai da suka yi akan cewa kwalli yana karya azumi irin su hassan basri suna cewa kwalli yana karya azumi saboda yana shiga cikin makogaro fatuwar mafiya yawan malamai na wannan zamanin sun ce maganin ido baya karya azumi domin ba ruwa ba abinci bane ba ma'anar abinci bane kuma ba baya baya ƙosarwa ba shi da ɗabi'ar ya kosar saboda haka koda ya shiga cikin makogaro ba zai karya azumi ba kamar yadda muka faɗa a wancan karon ihtiyati shine mutum ya kokari idan dai ba wato ya zama zamanto larura ba wanda yake kuma gaskiya ana samu yawanci wanda aka yi ma aikin ido za a ce dole ya rinka sanya maganin nan bayan kowace awa shida to a cikin irin wannan kuma gashi yana da karfin jikinsa zai iya azumi kagan aka ce ba zai azumi ba sai ya sha waɗannan ranakun wani lokaci maganin zai wajen sati biyu musamman wanda aka yi ma aikin ido suna yi ana sa musu wannan maganin akwai mashakka wadda take zahira akan wannan da aka sai a ɗauki ƙaulin da yake cewa mutum wato ya ci gaba da azuminsa wanda yake wannan shine fatuwar mafiya yawan malamai a wannan zamanin mutumin da yake yi wa kowace sallar farilla alwala saboda larura zai iya yin sallar nafila da tafarrilla da alwala guda ɗaya eh mutumin da yake da larura kamar mutumin da asali dai wannan mutumin da matar da take istihaba ne jinin rashin lafiya da baya yankewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kamar hadisin hamnatu binti jahash wa tawadda'i li kulli sala ki alwala ga kowace sallah akan haka ne malamai suka dauki asali akan wannan duk wanda yake da larurar najasa ba ta yankewa kamar mai salas na fitsari kamar mai wanda baya rabuwa da danshin basir mai basir wanda a matsugunarsa ba ta rabuwa da fitan najasa ko kuma wanda yake mai salas na rihi baya rike alwala kuma babu inda malamai suka kawo shine cewar idan kafin lokacin sallah ya fita in mutum ya alwala sai alwalarsa ta kare ba wai sai ka yi ta yi ba duk minti biyu ko duk minti biyar sannan za ka zama to mai wannan larurar a'a idan alal misali kai alwalar sallah a zahar kafin la'asar ta zo ta kare ba za ka iya rike alwala daga azhar zuwa la'asar ba to suna baka hukuncin mai wannan larurar to a lokacin nan kowace sallar farilla ka sabunta mata alwala kowace sallar farilla ka sabunta mata alwala me ma'ana sabunta mata alwala idan lokacinta ya shiga ka yi alwala mana ba za ka yi ba za ka yi alwala kafin shigar lokacinta ba kamar sallar azhar idan da ka saba za ka tafi aiki a karfe tara za ka yi alwala da wannan alwala za ka yi sallar azahar to yayin da kake da wannan larurar ta salas na fitsari ko na basir ba za ka yi alwala ba sai idan lokacin sallar azhar ya shiga lokacin sallar azahar ya shiga sai ka yi alwala to in kai sallah zahar da wannan alwalar din na filfili da karatun alkur'ani za ka yi ko kamar lokacin sallar kai in kai alwalar sallar isha duk sallolin da za a yi na ashan duk za ka yi da wannan alwalar taka ba sai ka sake ma kowace nafila ta ta alwalar ba wannan ga sallar farilla ne in aka ce kowace nafila sai ka sake mata alwala ai wannan mashakka ce zahira sannan tambaya ta karshe wannan da ina ganin daga yan uwanmu mata ne muna tambaya akan iyaye da suke jinkirta aurar da 'ya'yansu mata bayan sun samu manema aure har har sai ka ga tun ma ana samu har sun dena har maneman sun dena samu sun dena zuwa don Allah a yi nasiha akan abin da yake ne daidai a irin wannan hali eh wato ƴaƴa amana ne a hannun iyayensu wanda yana daga cikin amanar da take a hannunsu kansu kyautata musu yana daga cikin kyautata ma ƴaƴa ka taimaka musu su tsare Allah su tsare iyakar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya nemi afafa wato abin da zai tsare shi daga saban Allah na aikata alfasha to Allah zai bashi Allah zai bashi kariya saboda haka da wato iyaye iyaye maza da iyaye mata su taimaka ma 'ya'yansu maza da mata Kansu tsare kansu daga aikata alfasha wannan yana daga cikin jumlar amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu don haka lallai idan yarinya ta samu kufi'i wanda yake ya dace da ita an yadda da shi to a aurar da shi a mata aure a gaggauta yi mata aure sauran abubuwa na maslaha duk za su iya zuwa domin in ba a yi haka ba musamman in ya zama tokan cewa zuciyar yarinyar ta nutsu musamman kuma yanzu wannan zamani da 'ya'ya mata suna da suna da yancin su zaɓin su a ba su dama su zaɓin su yayin da zuciyar su ta nutsu akan wannan to iyaye su taimaka musu domin in ba su yi haka ba to abin zai zo ya zama to barna a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man raditum dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuke yadda da addinin sa da ɗabi'arsa a wata riwayar wa amanatahu da amanarsa ya zo muku to ku aurar zuwa ku aurar gare shi in ba ku yi ba to fitina za ta kasance a bayan ƙasa da kuma barna mai girma fitina za ta kasance a bayan ƙasa mecece fitinar shine abin da zai sa muta shine a samu rauni rauni na addini addini zai rauni a cikin rayuwar al'umma kuma barna za ta yi yawa a bayan ƙasa barna alfasha ta yi yawa domin yayin da ya zamanto haramun ya fi sauƙi bisa halal wato alfasha ta fi sauƙi bisa aure to barna ta zo a cikin al'umma shi yasa addinin musulunci yake so ya mayar da halal ya zamanto ya fi sauki bisa haram ya zamanto babu abin da ya fi sauki irin kai aure kuma ya zamanto saban Allah ta hanyar alfasha ya zamanto matsananci mawuyaci to in aka yi haka an taimaka ma juna wajen bin Allah wajen tsoron Allah wajen ayyukan nagarta don haka lallai wannan kira ne da nasiha ga iyaye maza da mata kan su taimaka ma 'ya'yansu maza da 'ya'yansu mata amma musamman mata saboda mata suna da kunya mace ba za ta zo ta ce ni fa aure nake so ku yi min aure ba tana da kunya ba za ta iya faɗan wannan ba sai dai kai ta gani daga cikin halinta musamman in yaran masu biyayya ne masu kunya eh, to ya kamata a cikin irin wannan iyaye su zamanto masu fitna masu firasa su rinka duban halin iyayensu ce kai waɗannan yaran fa suna cikin wani hali ya kamata a duba sha'aninsu mu duba mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu duba mu ga yadda sahabbai da da ikrarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan bijirar da ƴaƴansu ga mutanen kirki kamar Hafsa lokacin da ta zamanto bazawara yaje sayyidina Umar yaje ya ce ma Uthman ko zai aure ta Usman ya ce ba shi da bukata ya kai ta wajen sayidina abubakar ko zai aure ta sayidina abubakar bai ce komai ba sayidina umar ya ce ni na abubakar ya fi bani haushi bisa na usman shi usman da ya ce ba zai aura ba shi kenan amma sayidina abubakar sai ya yi shiru shi kuma sayidina abubakar saboda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta to kuma ba zai ba zai faɗi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai ya yi shiru kawai bai ce komai ba sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi hidibarta to kun ga wannan ya nuna mana shi yasa imamul bukhari ya aka da babi babin mutum ya bijirar da yarsa ga mutanen kirki akan wannan imamul buhari ya kulla babi wanda yake nuna kaga wannan isa matuka ne wajen neman maslahar 'ya'ya ka nema musu mazajen kirki amma kuma yayin da suke samun na kirkin kana hana su to kana wato hana musu wato alkhairi ne Allah ta'ala ya ce wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza ta bainahum bil ma'ruf idan ku idan <clears throat> wato aka saki mata suka isa suka gama iddar su to kada ku hana su kada ku yi musu alalo shine ka hana mace ta yi aure bayan ta samu wanda yake kufu'i ne daidai da ita idan har sun yarda sun amince tsakaninsu bi ma'aruf da abin da yake sananne a cikin shari'a na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإخلاص كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا wannan sura mai albarka suranta suratu Ibrahim haka aka ambace ta a cikin masahib sai dai ba a ruwaito wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen kiranta wajen ambatanta da wannan suna wala an samu sahabbai suna ambatanta da wannan suna sai ne sai dai wata a cikin masahib yake ya nuna ijma'in al'umma ne kan cewa wannan shine tasmiyarta shine sunanta suratu ibrahim an ambace ta suratu ibrahim kamar yadda aka ambaci sauran yan uwanta daga cikin surorin alif lamra wanda ambaton annabawa ya zo a cikinsu kamar suratu yunus kamar suratu hud kamar suratu yusuf waɗansu kuma sai aka ambace su da sunan mahallin annabawa kamar surar da za ta biyo bayan wannan ita ce suratul hijir. sannan aka ware suratul ra'ad wadda take ta keɓanta daga cikin sauran alif lam da ƙarin harafin mim a maudu'in wannan sura wato fitar da maudu'in sura abu ne wanda yake malamai sukan yi istihadi bisa abin da Allah ya ba su na fahimta waɗansu malamai sun ce wannan surar mawdu'inta shine muhawara tsakanin musulmi tsakanin masu kira zuwa ga Allah da wanda suke yaƙi da su da yanda ya kamata ya kasance uslubin da ya kamata a bi wajen wato kira ga gaskiya yayin da ake fuskantar muhawara daga waɗanda suke yaƙi da gaskiya a waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan surar ta zo ta bayyana wato menene mummunan akibar waɗanda suka jagoranci mutanensu a kan su butulce ma ni'imar Allah amma idan mutum ya tsaya ya duba zai ga ma'anar da tafi dacewa da maudu'in wannan surar shine bayanin ni'imar Allah jalla wa'ala akan halitta da wajabcin su gode ma Allah da kuma haɗarin da ke cikin butulce ma ni'imar Allah wannan shine maudu'in wannan sura idan mutum ya tsaya ya bita ya bita daga farkon ta har karshen ta zai ga abin da surar take karantarwa kenan a wurare daban-daban da shi ta bude kuma ta nana tashi a wurare da dama Allah ya fara da cewa alif lam ra waɗannan Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani da abinda wannan waɗannan haruffa suke nuni amma koyaushe ana faɗa cewa wato fa'idar ambatonsu ne nuna cewa alkur'ani Garba da ne ya fi ƙarfin wani ya zo da ilinsa tunda dai an har haɗa shi daga haruffa na harshen larabci irin su alif lamra to idan ana da'awar cewar annab wanda duk suke da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya haɗa ya rubuta da kansa to su ma ga haruffan nan a zuba gabansu su har haɗa su su kawo alkur'ani tamkarsa to don haka za ka ga duk lokacin da aka ambace shi sai an ambace wani abu da zai nuna wato izza da gagarbadan alkur'ani ana faɗa sai ka ji an ce sai ga an kawo abin da yake biyo baya sifa ce ta alkur'ani sannan abu na biyu domin a nuna kan cewa alkur'anin nan ya kunshi abin da yake ba wanda ya san shi sai Allah domin a nuna cewar ilimin mu takaitacce ne domin gashi Allah ya kawo mana daga cikin abin da ya kawo mana akwai abin da ya nuna maksudinsa shine mu rusuna ma ilimin Allah mu san cewar ilimi na hakika na komai da komai yana wajen Allah jalla wa ala kitabun anzalnahu ilaika wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur domin ka fitar da mutane daga cikin dufai ya zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratil azizil hamid ya zuwa ga tafarkin ubangiji al'aziz mabuwayi wanda ba abin da zai gagare shi alhamid wanda yake abin yabo wannan iftitahin kamar yadda Allah ya ce ne a cikin alif lamim sad sai ce kitabun anzalnahu ilaika kitabun an kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil can kun ga ba a faɗi wanda ya saukar ba sai aka ce kitabun unzila ilaika littafi ne da aka saukar zuwa gare ka domin makasudi a nan ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri da nutsuwar zuci akan cewar wannan abin da ya zo masa wato tanzili ne wato sauka ne daga Allah babu wani rikici a cikin wannan dan zuciyarsa ta nutsu da wannan ni'ima da baiwa da Allah ya yi masa nan kuwa maqsudin sai aka faɗi wanda ya saukar shine Allah Allah ya ce anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka kitab littafi da muka saukar da shi zuwa gare ka domin maqsudin shine bayanin ni'imar da tafi kowace da Allah ya yi ma bayinsa ita ce ni'imar shari'a babu ni'ima kamar wannan ni'imar kuma aka ambaci cewar ni'imar ta fito da mutane daga dufai zuwa ga haske tana tabbata ne da izinin ubangijinsu bai ce bi izinin lahi ba da izinin Allah don ya nuna musu cewar wanda ya ce a yi musu wannan fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske wanda ya bada izinin a yi ba wani bane illa mahalicinsu mai kula da sha'anunsu wanda ya dace da rububiyarsa da rahamarsa cewar bi kyale su haka sasakai ba sai da ya sokan musu abin da zai zamanto shine shiriya a gare su shiriyar nan fa idan muka kula ita ce Allah ya umarce mu ita ce kadai addu'ar da ta kunshi suratul fatiha domin babu wata addu'a a cikin suratul fatiha sai ihdinas siratal mustaqim saboda haka inda akwai abin da ya fita da Allah ya nuna mana ita zamu roƙa daga gare shi amma da Allah ya nemi ya koya mana mu roƙe shi shiriya ya nuna cewa shiriyan nan ita ce ni'ima da tafi komai girma a ban to don haka nan sai Allah ya buɗe surar da ita domin ya nuna mana cewa Allah ya mana ni'ima kuma ni'iman nan babu kamata ita ce ni'imar bai kyale mu cikin dufai ba ya shiryar da mu an ce az-zulumat akai jam'i dufai amma an-nur aka kawo shi mufrad shi shi kadai dubbai abinda ake nufi shine hanyoyin kafirci da hanyoyin bata yawa gare su ba su da iyaka domin duk san rai duk irin salo na san rai zai kai ya zuwa ga bata saboda haka kaga bata ba shi da iyaka amma haske ko guda ɗaya ne kuma an an sifanta an kamanta kafirci da bata da dubbai saboda abinda wanda yake cikin duhu yake na ɗimuwa wanda yake a cikin duhu sai ya imauce yanzu ko sallah ce muna cikin sallar asuba aka ɗauke wuta nan da nan sai ka ga an shiga cikin ɗimuwa sai ka ga masu waya suna zarowa ana kunna torchlight don a fita daga cikin wannan ɗimuwar ɗabi'ar duhu kenan don haka waɗanda suke cikin kafirci a cikin ɗimuwa suke ba wanda ya san ɗimuwar da kafirai suke a ciki sai wanda Allah ya jarabce shi da kafirci sannan ya musulunta to shine ya fi kowa ganin wato fa'ida da alfanu da ke cikin hasken musulunci sannan aka sifanta musulunci da annur da cewa haske ne domin shi ne yake zai ba ma mutum ɗamanina nutsuwar zuci akan cewar akan hanya yake batutar kuma Allah ya tabbatar da cewar mai fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske ɗin nan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam inda alkur'ani shine kadai zai fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske sai a saukar mana da littafi amma sai aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saninsa da alkur'ani da fassararsa da alkur'ani da bayaninsa ga alkur'ani da kuma irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na ilimi wanda yake yin tarbiyya da shi da haka ne zai fitar da mu daga cikin duhu ya zuwa ga haske saboda haka wannan ya nuna babban matsayin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai shi yasa yake daga cikin sunayensa alhadi mai shiryarwa domin shine yake shiryarwa daga cikin bata ya zuwa ga haske sannan ya ce ila siratul azizil hamid wato hasken nan da ya ce ilan nur li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur ila siratul aziz hamid shi hasken shine hanyar hanyar ubangiji al'aziz mabuwayi. Allah ya ambaci kansa da sifar al'izza a nan wajen cewa babu abin da yake gagararsa to hanyarsa kuwa za ta zamanto babu kamata kuma dole sai ta tabbata a cikin wannan akwai nuni ga cewar hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iza mutane a kanta sai ta tabbata don ta Allah ce mabuwayi masu yakinta su san cewa suna yaƙi da hanyar al'azizu ne wanda yake ba a gagararsa sannan kuma alhamid abin yabo don su san cewar baya buƙatar su jalla wa'ala hanyar su bata buƙatar wani domin shi abin yabo an riga an yabe shi ba sai wani ya zo ya haɗu ya zamanto cikin masu yabon ba ko da shi ko babu shi masu yabon Allah sun yabe shi suna nan suna yabansa to shi yasa aka zaɓi waɗannan sifofi wajen ambatan tafarkin na Allah sannan Allah ya ce Allahi haka kira'ar mafiya yawan ƙura'u suke Allahi wato badal ne na al'azizil hamid shi al'azizil hamid mabuwayi abin yabo shi ne Allah Allah nan da lahu ma fi samawati wa ma fil allazi lahu ma fi samawati wa ma fil duk da cewa an san cewa Allah shine lahu ma fi samawati wa ma fil amma dan makamin makamin kirani ne makamin ban girma ne makamin kambama Allah ne sai Allah ya ce wanda yake shine wanda abin da ke cikin sammai da ƙasa yake nasa ne to wanda kwa duk za a shiryar da shi ya zuwa ga tafarkin wannan ubangijin ai an yi masa ni'ima da babu kamarta a ƙira'ar nafi da ƙira'ar mutanen sham ibn amir ashami shine Allahu Allahu alladhi lahu ma fi samawati bir raf'i haka ƙira'ar nafi'u take ko al haka nafi'u ya karanta ta warsh an nafi' Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ai ma'ana huwa Allah shi al-aziz al-hamid din nan shine Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wanda abin da ke cikin sammai da kasai na sani shi shi kadai wa wailun lil kafirin min azabin shadid sannan tsananin azaba ya tabbata ga kafirai daga azaba wadda take mai tsanani wato ya dace ai musu narkon wailu alwail kalma ce wadda take annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da cewa wani wadi ne a cikin wutar, wutar jahannama amma larabawa suna amfani da ita da nuna wato attawajju shine zafi in mutum ya samu wata azaba da zafi zai ce wailul lahu ya wailata ya waili tsananin wato wahala a zafi da tsanani na ya bayyana to ma'ana ana nufin wato tsananin azaba ko kuma wannan wadin na cikin jahannama ya tabbata ga kafirai daga azaba mai tsanani wadda take a cikinsa wato su ne masu ɗaukan ababen tarayya tare da Allah wannan wato insha'in addu'a ne a makamin wato nuna zargi akan abin da suka yi cewa bayan wannan ni'imar da Allah ya musu ta fitar da mutane ga baki ɗaya daga dufai zuwa haske amma sun kafirce ma Allah sun hada masa sun sanya masa ababen tarayya to don haka tsananin azaba ya tabbata a gare su idan kuka tuna shi al'amarin Allah kalima ce in Allah ya faɗi kalma to shi kenan ta tabbata yanzu da Allah ya ce wailun lil kafirina tsananin azaba ya tabbata ga kafirai to wannan ya tabbata duk irin abin da za su samu in dai su kafirai ne to a cikin azaba suke domin kalmar Allah in ya faɗa to shi kenan umarni ne innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun umarnin mu ga abu ga idan muka nufe shi mu ce kun sai ya kasance kamar yanda idan Allah ya ce wane ya zamanto mai arziki dan aljanna shikenan in ya ce wane ya zamanto watsatse shi kenan wane ya zamanto mai arziki mai kuɗi shi kenan kalmar Allah haka take to haka da Allah ya ce wailun lil kafirina Allah ya faɗi wannan kamar zartar da hukuncin Allah ne akan su Allah ya mana sutura sannan Allah ya bayyana su wane ne waɗannan kafirai waɗanda tsananin azaba ya tabbata a gare su waɗanda su ne waɗanda suka ƙi su fita daga cikin dubbai zuwa ga haske ba su bi siratul hamid ba kuma ba su amfana da littafin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ya fitar da su daga dufai zuwa ga haske Allah ya ce alladina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah sune waɗanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira nan al-istihbab ma'anarta al-hub wanda wanda suke son duniya akan lahira amma saboda ta yi ta'adda da ala sai aka shayar da ita ma'anar wato al-istithar alladina yasta'thiruna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wanda suke fifita rayuwar duniya akan lahira domin san rayuwar duniya abu ne wanda yake ɗabi'a mutum yana jin daɗin rayuwar duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi hadisin man man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a wanda yake haduwa da Allah Allah shi ma yana kin haduwa da shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah wane ne cikin mu zai so mutuwa tunda an san ba za a hadda Allah ba sai an mutu an ce wanda ya so haduwa da Allah wato wanda ya so mutuwa kenan to waye yake son mutuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a'a ba wannan bane yace ma'ana wanda mumini yayin da mutuwa ta zo masa sai ya ga abin da yake wajen Allah sai ya so haduwa da Allah to sai Allah ya masa maraba ya so ya so haduwa da shi shi ka kafiri in ya so haduwa in mutuwa ta zo masa ya tuna abin da zai in ya ga abin da zai samu sai ya ki haduwa da Allah Allah ma sai ya ki haduwa da shi to saboda haka san duniya mutum ya so rayuwar duniya ya so tsawon rai abin so ne shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake so a tsawaita masa rai ya sada zumunta kaga son tsawaita rai ai san dai mutum ya ci gaba da zama a duniyar ne to kaga san duniya ɗabi'a ne kuma ga shi ma shari'a ta tabbatar da kan cewa mutum zai iya son sa har ma yayi abin da yake za a ƙara masa tsawon rai to ba aibi bane a wannan shi yasa malamai suka ce ma'anar yastahibbuna yastahibbuna alhayatad dunya suke fifita rayuwar duniya akan lahira menene ka fifita rayuwar duniya akan lahira wato kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratul a suratul Yunus innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilu wadanda ba waɗannan wanda ba sa kaunar haduwa da Allah kuma suka yarda da rayuwar duniya suka nutsu da ita wato rayuwar duniyar ta musu ba sa neman wani abu a lahira to su ake nufi su ne sifar kafirai wa yasudduna an sabilillah kuma suke hana mutane bin hanyar Allah hasad shine ka zo ka tare wa mutum hanya to wadan Allah ya sifanta su da cewa suna tare wa mutane hanya suna tarewa ga hanyar Allah wato suna tsayawa akan mutane ba za su ba Allah ba shine yaƙi da addini waɗanda suke yaƙi da addini su rinƙa yin ba'a ga masu kira ga wanda kaga a farkon bayyana a lokacin da aka saukar da alkur'ani su ne masu ba'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane sun zo baki lokacin hajji sai su je su rinka bin su za ku ji wani mutum yana cewa kaza da kaza kar ku bi shi mahaukaci ne mawaki ne dan boka ne sihiri ne an sihirce shi dan tawaye ne sunaye daban-daban to wannan shine as-saddu an sabilillah da haka a wannan zamanin duk waɗanda za su rinka zagi da addini da habaici ga addini da habaici da zagi ga masu kira zuwa ga addini to su ma suna koyi sun zamanto sun ɗauki wannan sifa ta kafirai waya buguna Waja kuma suna neman ta ta zamanto karkatatta wato suna ɓata ta wato suna neman ta a karkace al'i'wijaj Tun da ita hanyar Allah miƙaƙƙiya ce to su suna neman ta zamanto karkatatta shine suna bata ta shine waɗanda suke aibata hanyoyin Allah ai wato tadodi na addini su rinka bakanta su wanda kuna gani yanzu a cikin intanet ga sunan hanyo wato website daban-daban waɗanda suke sukan addini suke zagin addini suke zagin masu addini duk menene maksudin wato kada hanyar Allah ta zamanto wato a bar so a bar karbuwa wadda ita ce za ta zamanto mai in mutane sun fita daga dubbai za su hawo kanta ula'ika fi dalalin ba'id Allah ya ce waɗannan su ne a cikin bata mai nisa an sifanta ɓatan da cewa mai nisa domin kamar yadda koyaushe muke ambatawa Allah alkur'ani ya zo da sifo da wato misalai na al'ummar da aka saukar da alƙur'anin a gare su a zamanin da aka saukar da shi su ne larabawa da suke rayuwa a cikin hamada wanda hanya da za ta kai mutum gida ita ce tafi komai alheri ita ce tafi komai arziki saboda an san yadda hamada take yadda sahara take ba bishiya da za ta zamanto alama ko ina daidai yake da ko ina in ka gabas da yamma kudu da arewa babu abin da zai bayyana maka ina kake to don haka wanda yake ya san hanya da za ta kai shi zuwa ga gida to shi ne ya samu arziki wanda ku yi nisa daga wannan hanyar to ƙarshen ta zai je ya ƙare a wajen a hannun abokan gaba a hannun makiya wanda za su mai da shi ribatacce don haka sai Allah ya ce su waɗannan suna cikin ɓata manisanci to za su iya suranta menene ma'anar ɓata manisanci wato sun yi nisa daga gaskiya saboda abin da suke a kai na wato fifita rayuwar duniya akan lahira da kuma hana mutane bin hanyar Allah kuma wannan ya nuna mana cewa ɗaya daga cikin abin da yake sanya mutum ya kafirce ma Allah shine mutum ya fifita rayuwar duniya a kan lahira don haka musulunci tun a farkon abin da alkur'ani ya zo da shi a suratul fatiha aka tabbatar da ranar sakamako don a dasa aƙidar imani da ranar lahira na'am عليها بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله يتي وما أرسلنا من رسول بما أيكو دون منزوبا illa bi lisani qaumihi face da harshen mutanansa li yubayyana lahum domin yayi bayani a gare su fa yudhillu Allahu man yasha bayan bayanin manzo sai kuma Allah ya batar da wanda yaso wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda yaso wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabuwayi shine mai hikima wato Allah ya ce bai aiko da wani manzo ba face da harshen mutanensa wannan ya sauka ne wato a abinda Allah abinda wannan ayat take karantar da mu raddi ne ga mushrikai da suka ce me yasa alkur'ani ba a saukar da shi da yaran sauran littattafai ba tunda sun san yaran littattafan da aka saukar daga sama a taura da ibriya ne hebrew injila da siriyaniya ne sirai ita ce yaran da annabi isa ya magana da shi don haka hatta ma larabawa a zamanin nan kamar waraqata bin naufal da yake karanta alkitab al-ibri kamar yadda ya zo a hadisin aisha yana karanta littafin attaura da yaren ibriya ya fassara shi zuwa larabci to sai ka ce me yasa alkur'ani bai zama haka ba ya zamanto da yaren harsunan annabawa na da sai a rinka tafinta a rinka fassara a rinka fassara kamar yadda kamar yanda mu anan in zaka zo kawai ka ce za ka karanta alkur'ani baka karanta larabcin ka ja baki ka fasa ba kama baka karanta alkur'ani ba to su ma a wancan zamanin haka suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa kalubale ka zo mana da alkur'anin mana da yaren ibriya domin su suna ganin yaren ibriya din nan in ba da shi aka saukar da alkur'ani ba to ba alkur'ani bane ka san wannan ne ma har yasa wato masu surkulle suke ganin masu ilimin amfani da harafi cewa kowane harafi yana da adadinsa da da hatimi irin talasim din nan wanda ake yin sihiri da su in za a yi rubutun da siriyaniyanci ake sai a ce wai shine yaren mala'iku mala'iku da siriyaniyanci suke magana wai mala'iku suna da harshe suna da luga lugar siriyaniya kai akwai har waɗansu ma suka ce tambayar kabari da siriyaniya za a yi tambayar kabari da siriyaniya za a yi saboda haka kowa in ya je zai zamanto siriyani. a cikin kabari shine har imamu kuma wannan an samu wanda daga cikin babban malamai ya faɗi wannan imam sudi ke cewa min ajibi ma wa min ajibi ma tara al-ainani an su'al al-qabr bil bisiryani abta bi hadha shaykhuna al-bulqini wa lam ara li ghayrihi fi al-aini imam suyuti yake faɗa shi ma yace wannan abun gari yace daga cikin abun mamakin abin da idanu suka gani shine wai zancen tambayar kabari ma da siriyaniyanci za a yi gashi kuma malamin mu Sirajuddin al-Bulqini da wannan yayi fatawa yace ban taba ganin wannan ba ai hakika wannan istinkari ne daga Imam su tare da cewa Sirajuddin al-Bulqini babban malami ne shekul Islam ake ce masa a wani bawan Allah yayi mafarki da shi ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wajen wa za mu je mu nemi ilimi ya rasulallah ya ce ku je wajen al ya ce masa haka har sau uku ya ce ku je wajen al-bulqini da ya je ya samu alburkini ya gaya masa sai ya ce ai tun shekara talatin aka yi wannan mafarkin da ni amma a lokacin akwai umarul bulkini sai nake tsammanin shi ne amma bayan mutuwarsa ka sake wannan mafarkin wannan bishara ce to daga lokacin nan ake ce masa shekul islam sirajuddin bulkini to kaga wanda yake nuna maka cewar a shi malami komai matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi da karbuwarsa wajen Allah wato daidansa ne ya yi rinjaye a kan kuskurensa amma zai iya zamewa zai iya faɗan magana ta kuskure to ba za a bi shi a kan kuskuren ba ga almajiransa imamu suyuti ya ce bai bi shi a kan wannan ba eh, amma wannan bai rage masa martabarsa ba a wajen Allah bai rage masa matsayinsa ba domin gayarsa ya yi ishtihadi yana da lada guda ɗaya to wannan duk ba shi da asali to shine alkur'ani ya zo ya yi raddin wannan cewar babu wani manzo face idan muka tashi aiko shi za mu aiko shi da harshen mutanensa don yi musu bayani domin maksudin aiken Allah ga annabawa shine bayani ga mutane domin mutane su san gaskiya su san abin da za su fita da shi daga duhu zuwa ga haske to yanzu magana a nan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi an aiko shi ne ilan nasi kafa wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ga mutane ga baki ɗaya kana mai bishara kana mai gargaɗi to su kwa larabawa juzu'i ne na mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam to yaya aka aiko shi da larabci bayan kuma shi annabin kowa da kowa ne to Allah maɗaukakin sarki ya ce li kun bihi wa man balag ne muku gargadi da alqur'ani duk wanda alqur'ani ya riske shi Allah ya zaɓi larabci ya sanya shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani ga mutanensa su farkon waɗanda aka kiransu zuwa ga addini saboda abubuwa da laraba su da kusa na niza. kuma yadda muke bayani a cikin karatunmu a wajen wa kadhalika arsalnahu hukman arabiya wato hikimar da Allah ya sa alkur'ani ya zamanto balarabe shine abinda harshen larabci ya kunsa na wato hikima da wato uslubi daban-daban yana da uslubi wanda yake na balaga wanda da yawa daga cikin harsunan duniya ba su da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi niyyar ya yi nufin ya tsare wannan harshe da albarkar alkur'ani har Allah ya naɗe ƙasa wa man alaiha to Allah ya saukar da shi ya saukar wato ba mu aiko da wani manzo ba face da harshen mutanensa domin ya yi musu bayani sai Allah ya batar da wanda ya so ya shiryar da wanda ya so wato batarwar tana ga Allah shiryarwar ma tana gare shi kamar yadda ya gabata a aya ba ɗaya ba biyu ba wanda yake nuna kan cewa zukata a hannun Allah suke yana juya su yadda ya so babu abin da yake gagara Allah shi ne in wanda duk ya shirya to ya shirya ne da falalar Allah wanda ya bata Allah maɗaukakin sarki ya bata ne da ikon Allah ba da abin da ya fi ƙarfin Allah ba jalla wa'ala a cikin ayar da ta gabata a kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh ila nur akwai fa'ida muhimmiya wacce take da alaka da sanin wato al'adar Allah sanin ayyukan Allah cewa Allah yana yin abu da manufa wanda yake duk da yake ana cewa mu'tazila suke faɗan wannan magana amma maganar su daidai ce akan ta da daga cikin malaman ahlus sunna din ma suke akai a cikin mazahibul fuqaha al arba'a din nan da kuma fuka fuqahau ashabul hadith kan cewa Allah yana yin abu da manufa domin hikima ce ba wai in Allah ya abu da manufa cewa wannan abin ya gagare shi kamar wato Allah yana da ikon ya abu ko babu manufa haka ne to amma Allah ya sanya mu kansa cewa zai yi abu da hikima mecece hikima ga ka'ida ga tsari da Allah ya sanya kamar yadda Allah ya sanya ya rubuta ma kataba kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta ma kansa rahma ba wai tilas ne kan ya rahama din ba a'a rubutawa yi a kansa cewa rahama zai yi jalla wa'ala to haka zalika ya sanya ma kansa cewa zai yi abu don maslahar bayi to kun ga gabaki ɗaya saukar alkur'ani din Allah ya ce ya yi ne don maslahar bayi don fa'idarsu don su samu fa'idar shirya saboda haka Allah maɗaukakin sarki yakan yi abu da izininsa wato da kyakkyawar da manufa wadda take ita ce maslahar bayi na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا wallahi haƙiƙa mun aiko annabi Musa da ayoyinmu an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila nur da cewa ka fitar da mutanenka daga cikin dufai zuwa ga haske wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da ranakun Allah an ranakun bayyana kudurar Allah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur a cikin waɗannan a cikin wannan wato shine aiko annabi Musa da kuma tunatar da su da ayyamullah dinnan akwai ayoyi masu girma ga dukkan mai dauriya wajen bin Allah mai kuma godiya mai yawan godiya ga ni'imomin Allah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a cikin nan ya kawo misali ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda aka saukar masa da alkur'ani don ya fitar da mutane daga cikin dufai zuwa ga haske to ba shine farin annabawa ba akwai annabi da yake suna sanin labarinsa shine annabi Musa sai Allah ya zaɓi annabi Musa cikin dukkan annabawan nan da buga misali da shi saboda shine wanda mabiyansa suke kusa da su ga sunan a birnin Yathrib ga sunan a Haibar ga sunan a Busra ga sunan a Sham kuma suna yin tafiya suna zuwa Sham in za su tafi Sham suna bin ta Madina suna bi ta haibar ta busra har su je baitul maqdis saboda haka sun san ahlul kitab kuma sun san cewar annabi musa aka aiko musu don haka sai aka kawo musu misali da abin da yake kusa da su domin su yi izina kuma da aka tashi buga misalin sai aka yi rantsuwa kai ka ce suna musun cewa allah ya aiko annabi musa ne amma saboda suna musu da annabcin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sa su a matsayin jahilai wanda ma suke inkarin abin da yake sananne ne gare su sai Allah ya rantse ce wallahi mun aiko da Musa da ayoyin mu to menene ayoyin da Allah ya aiko annabi Musa da shi da su su ne waɗansu malamai sun ce su ne a ayar a zahir dai su ne mu'ujizozi da Allah ya ba annabi Musa don su zamanto aya a gare shi kamar yadda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani don ya zamanto aya a gare shi ayyamullah da Allah ya ce ka tunatar da su da ayyamullah su ne ranakun da kudura Allah ta bayyana yanda Allah ya damki aboka yanda Allah ya damki kamar yanda ya damki Fir'auna ya halaka shi a cikin teku ya tsirar da bani Isra'il sun ga wannan shine wa zakirhum bi ayyamilla ka tunatar da su waɗannan ranaku na Allah inna fi dhalika ayatin a cikin waɗannan akwai ayoyi ga dukkan mai yawan dauriya mai yawan dauriya a cikin bin Allah mai kuma yawan haƙuri ga da'ar a cikin mai yawan kuma godiya ga ni'imomin Allah wanda yake dada ƙara ƙarfafa cewar maksudin wannan ayar shine wannan mawdu'i na godiya ga ni'imomin Allah sannan Allah ya ce wa idh Musa liqaumihi ka tuna ya rasulallah ka ambata musu yayin da Musa ya ce ma mutanansa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku id anjakum min ali fir'aun yayin da ya tsirtar da ku daga mutanen fir'auna ya yasumunakum su azab suna gana muku mafi munin azaba wa yudhabbihuna abna'akum kuma suna yanyanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da matanku wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abin da ya faru a gare ku akwai bala'i mai girma daga ubangijinku wannan tunatar da su da waɗannan ayyamun laɗin ne shine annabi Musa ya so mu tunatar da su da ni'imar Allah a kansu wanda take Allah a makami daban-daban annabi Musa ya rinka tunatar da bani Isra'il ni'imomin Allah gare su a nan yace yayin da ya tsirtar da ku daga alu fir'aun domin banu isra'il asalinsu abin da ya kawo su misra shine zuwan annabi yusuf da annabi yaqub da kuma sauran yan annabi yusuf suka hayayyafa har suka tasirantu da addinin kibtawa waɗanda suke addinin shirka ne addinin bautar fir'auna addinin bautar rana har ya zamanto kan cewar sun bar wannan addini na annabawa wanda Allah ya fifita su da shi suka koma tamkan mushrikai sai Allah ya turo musu annabi Musa ya dawo da su kan tauhidi ya dawo da su kan addinin annabi Ibrahim addinin iyayensu da kakanninsu sannan su kansu kuma fir'auna su ma da wa'azi gare su zo su shiga addinin gaskiya kuma su daina zaluncin da suke mabani Isra'il anan Allah ya bayyana tsirar da tsirtar da su daga fir'auna da yayi da cewa suna gana musu mummunan azaba kuma suna yanka 'ya'yansu amma a suratul baqara da suratul a'raf Allah ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum sai ya zamanto kamar mummunan azabar an fassara ta da cewa ita ce yanyanka yaya a cikin suratul a'raf kuma wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna karkashe yayanku kaga dai ya zo a matsayin tafsiri ne na yasumunakum su'al azab amma nan kuma sai ya zo a matsayin wato wani dangi ne na mummunan azabar daban wato ya kun su al'azab ya suna gana muku mummunan azaba wa na abna'akum kuma suna yanyanka ƴaƴanku wato wannan su al'azab din daban take da yanyanka yaya wanda yake nuna wani fa'ida muhimmiya cewa sau da yawa alkur'ani in yana hikaya yana kawo muradin abinda Allah ya tabbatar an yi ne ba wai lafazin yadda yake haka yake ba amma Allah zai kawo muradin cewa yana daga cikin muradin annabi Musa cewar abin da ya gaya musu wato akwai mummunan azaba da fir'auna yake musu daga cikin jinsin wannan mummunan azabar shine duk ɗa namiji ana kashe shi kuma wa nisa nisa'akum to kun ga a kyale mata su rayu ai ba azaba bace a kashin kanta tunda kyale mutum ya rayu a bashi rai ba a kashe shi ba ba azaba ba ce amma aka kwatanta ta da abin da suke yi na kashe 'ya'ya maza ya nuna cewar kenan an kyala matan su ci gaba da hayayyafa suna rayuwa don a mai da su bayi saboda haka kunga nau'i ne na azaba kenan to shi ne irin azabar da aka yi ma bani Isra'il Allah ya ce a cikin wannan wato akwai azaba mai girma a bala'i mai girma daga ubangijinku wanda yake azaba bala'i mai girma daga ubangijinku bala'i abinda ake nufi da bala'i shine al-ikhtibar jarabawa jarabawa tana kasancewar idan wani abu mummuna ya zo wato jarabawa ce domin a ga iya mikidarin haƙuri to Allah ya kawo wannan domin ya ga mikidarin haƙurin bani Isra'il a kan wato ibtila'in da Allah ta'ala ya musu domin maƙsudi shine wannan zai mai da su su koma hanyoyin iyayensu da kakanninsu idan Allah sunnar Allah ta gabata idan Allah ya aiko annabawa da gaskiya domin mutane su imani sai ya jarabce su da tsanani domin su rukufa ma Allah su ce Allah mun tuba to sannan sai Allah ya yayi ya kawo sauki wannan sunnar Allah ce haka yi ma bani Isra'il za mu tsaya a nan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka ba mu albarkar alqur'ani Allah ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ka fahimtar da mu ayoyin da muke karantawa ka ba mu ikon aiki da su Allah ka sa alqur'ani ya zamanto hujja a gare mu kar ya zamanto zamanto hujja a kanmu Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka ji kan iyayenmu da magabatanmu Allah ka taimaki sarkinmu sarkin Kano Allah ka ƙara masa adalci Allah ka soyar da shi ga mabiyansa ga talakawansa Allah ka soyar da talakawansa gare shi Allah ka ƙara masa imani da san Allah da san alkhairi Allah ka ƙara masa lafiya da arziki Allah muna roƙonka abin da yake cikin wannan wata na alkhairi Allah ka ba mu cikakken rabo Allah ka yanta wuyayenmu daga cikin azab daga wutar jahannama Allah ka sanya albarka a wannan gari namu Allah ka yalwata arzikin wannan gari namu Allah ka yaye tsanani da tashin hankali da tsadar abubuwa a cikin wannan ƙasa ta baki ɗaya. Allah ka yi jagora ga shugabancin ƙasashen mu Allah muna roƙonka da ka ba mu shugaban ƙasar mu lafiya Allah ka yi masa jagora akan ya zuwa ga abin da zai zamanto kyautata halin ƙasar mu ne Allah ka yi masa jagora akan abin da zai kyautata halin bayi da kuma kyautata halin ƙasa ya rabbal alamin Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka bamu lafiya da imani Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka yalwata arziki a cikin ƙasar mu wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu waɗanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda su marasa lafiya Allah ka tashi kafaɗin su wanda suka mutu suka gabace mu Allah ka haska kabarin su Allah mu kuma idan mun mutu Allah ka sanya kaburburan mu su zamanto rawdatun min riyadil janna Allah ka samu ka samu samu haske hasken kabari da yalwar kabari ya rabbal alamin Allah ka tashe mu a ƙarƙashin tutar Manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam ka shayar da mu daga tafkin sana alkautsar ka shigar da mu aljanna da cetonsa sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu albarkacin wannan wata ka sanya mu cikin waɗanda suke azumi a cikin sa imanin saba ka sanya mu waɗanda cikin waɗanda suke tsayuwar daren sa imanin saba ka karba daga gare mu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب